فهو الذي يقول الله تعالى في محكم التنزيل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين وقال رب العزة والجلال خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير وقال سبحانه وتعالى أيضا والتين والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون عباد الله لا غرابة في أن الإنسان خلق في أحسن الصورة وهو أحسن من صورة جميع المخلوقات لأن الله تعالى خلقه بيده قال تعالى في محكم التنزيل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين وقد ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أيها المسلمون أضيفوا إلى ذلك بتكريم الله تعالى الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم الحمد لله الذي خلق بني آدم وجعل نجاته في سلاح داخلي ومن حصنت سريرته فقد أفلح وأنجى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأصلي وأسلم على البشير النبي القائل في حديثه الشريف إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها الإخوة الكرام لا شك أن هناك أمورا تصاعد الإنسان على تحسين داخله حتى يكون محبوبا عند الله ومحبوبا عند الناس منها أولا سلامة العقيدة أن تكون أن تكون عقيدة المرء خافية من شوائب الشرك وثانية الدعاء فالدعاء سلاح المؤمن قل ما يأبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ومنها المحاسبة إن الذي يحاسب نفسه يصعد على تهسين علاقته بربه وعلاقته مع غيره ومنها الصبر وهو أكبر عطية من الله تعالى العبد المسلم ومنها العفة والعفاف وهي صفة تجعل الإنسان جميلا في داخله محبوبا عند ربه سبحانه وتعالى ومنها العفو والإعراض والإعراض على الجاهلين كما قال ربنا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ومنها القناعة وهي كنز لا ينفد كما قال الشاعر هي القناعة فاحفظها تكن ملكا لو لم يكن لك إلا راحة البدن ومنها كثر ذكر الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصبحوه بكرة وأصيلا ومنها مجالسة أهل العلم والصالحين ومنها أكل الحلال فالحرام تفسد الإنسان عقيدته وأخلاقه وأخلاقه قال الله تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم اصلح أحوالنا يا رب العالمين اللهم اصلح ظاهرنا وباطننا يا رب العالمين سرنا وأننك يا رب العالمين اللهم فأدرجنا يا رب العالمين وانزل السكينة علينا يا رب العالمين اللهم آمنا في بيوتنا وآمنا في مساجدنا وآمنا في طرقاتنا يا رب العالمين bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurban mu tana magana akan dan adam Allah ya halicce shi akwai wata kawa guda biyu wanda yake wasu suna samun duka wasu kuma suna samun daya wasu samun daya yan uwa musulmi akwai kawa ta bayyane ta zahiri ba za ka ji mutum akwai kuma kawa ta boye wanda Allah ke kawa ta bil'adama da kawa ta bayyane Allah madaukakin sarki ya yi bayanin ta a cikin alkur'ani mai girma shi Allah madaukakin sarki shine ya halicce ku daga ƙasa Allahu alladhi ja'ala lakum al-ardha qararan Allah shine wanda ya sanya muku kasa zama matabbata gare ku inda kuke gina ku shiga ku zauna wa samaa bina'an kuma Allah ya sanya muku sama ta zama gini gare ku wa sawwarakum kuma Allah ya suranta ku ya ku adama fa ahsana suwarakum kuma Allah ya kyautata sifakku Allah ya muku halittar da bai taɓa ko ba cikin halittunsa baki daya wa razaqakum min at-tayyibat kuma Allah ya azita ku da dada abubuwa masu dadi wanda kuke ci kuke sha zalikumullahu rabbukum wanda yi muku wannan shine Allah ubangijin ku fa tabarakallahu rabbul alamin albarakatun Allah sun yawaita rabbul alamin ubangijin halittu subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wata aya yace khalaqa samawati wal arda bil haqq Allah ya halicci samai da kasa da gaskiya wa sawwarakum kuma Allah ya suranta ku Allah ya siffanta ku ya ku bani adam fa ahsana suwarakum kuma Allah ya kyauta surar ku siffar ku wa ilaihi al-masir kuma kuma zuwa da Allah Allah ma madaukakin sarki ya faɗa yace wattin ina rantsuwa da itace tin wa zaitun kuma ina rantsuwa da itace zaitun wa turi sinin kuma Allah ni Allah ina rantsuwa da dujin turi sinin wa hadha al-balad al-amin kuma ina rantsuwa da wannan gari amintacce garin Makka Allah ya ce laqad khalaqana al-insana wallahi tabbas haqiqa muhallis bil adama fi ahsani taqwim a cikin mafi kyawun tsayi Allah ba tsokakin sarki ya halitta ɗan adam cikin mafi kyawun tsayi kuma babu halitta sai kyawun bil adama a cikin halittun Allah baki daya sun na wasu Allah shi muka dawo da shi asfala safilin ƙasan makaskanta malamai suka ce tsuha ko kuma a azaba sai ya kaskanta illal ladina amanu sai yawan suka yi imani suka hake kawarsu ta bayyane suka hake kawarsu ta boye wa amilu salihan kuma suka yi aiki na kwarai su ne ba su ga cikin wannan kaskanci da Allah madaukakin sarki ya amana ya ku bayin Allah babu mamaki don ɗan adam ya zama fi kyawun sifa daga cikin sifofin da Allah ya halitta halittu da su saboda Allah madaukakin sarki ya halitta bil adama da hannayensa wa ta'ala da hannayensa ya mulmula annabi adam yayi mai hanci yayi mai baki yayi mai kunnuwa yayi mai kawahu Allah da hannunsa ya mulmula ba kun fa ya kunu bane akai saboda ka babu mamaki dan adam ya zama ya kowa kyawu subhanahu wata'ala ya faɗa cikin qur'ani yace ya iblis ma mana aka an tabli ma khalaqtu bi yadayya ya kai iblis mi hana ka kai sujuda ga abin da ya halatta da hannaye na astakbarta kai girman kai ne am kunta min al-alim daga cikin wanda an ka ne shi yasa ba kai sujuda ga abin sai ayi sujuda gare shi iblis ya buɗe baki yace ana khairun min ni na hici saboda khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din ka halittin da wuta shi ko ka halatta da laka saboda ka wannan ta akulu din wuta suna cin laka shi shine tunanin iblis Allah ta'ala ya gwada mana cikin wannan ayoyin cewa ya halitta annabi Adam da hannayensa duk ko abinda Allah ya halitta da hannayensa ba kun faye kuni ba kasance ya kasance kamar da Allah ka so babu mamaki don wannan halitta zama mafi kyawu a cikin halittun Allah baki daya hadisi sahihi ya zo a cikin sahih muslim daga Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam yace khuliqatil mala'ikatu min nur an halitta mala'iku daga haske wa khuliqal jannu min marijin min nar an halitta aljani daga bailan wuta wanda ba ta da hayaki wa khuliqa adam mimma wasifa lakum sannan Allah ya halitta annabi adam daga abin da aka sifanta mu saboda ka annabi adam Allah madaukakin sarki ya halitta shi daga laka yayi kwanaki laka ta bushe kana bankwasawa sannan daga bayan Allah ya busa masa rai ya tashi ya kakkabe kuma mutum saboda ka yan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya karama annabi Adam subhanahu wata'ala yace wala kad karramna bani adama tabbata haqiqa mun karrama dan adam wa hamalnahum fil barri wal bahr mun doke su saman tudu da kuma cikin teku wa razaqnahum min at-tayyibat mun azka su daga wato da da abubuwa wa faddalnahum mun fifita su ala kathirin akan da yawa min man khalaqana daga annabi fifita ba. dukkanin malamai sun yi ittifaqi idan aka ce halittun Allah babu daraja kan bil adama so cikin su akwai annabawa cikin su akwai manzanni cikin mala'iku manzanni akwai babu annabawa amma cikin mutane akwai annabawa akwai manzanni akwai malamai saboda haka daraja ta tabbata ga bil adama akan dukkan halittun Allah baki daya ya ku yan uwa musulmi ku sani cewa akwai wasu abubuwa wasu ke taimakawa wajen gyaruwar kyawun dan adam ya kiyaye kyawu ne da Allah ya ce shi da shi na zahiri ya kuma kiyaye kyawo ne na baɗi baɗini da Allah ya sai da shi ne kyakkyawan hali da kuma aƙida malamai suka ce wa'annan abubuwa daga cikinsu akwai salamatul aƙida a samu mutum aƙida ta cikin zuciya sai alaƙa ta da ubangiji ta yi kyau ya yadda Allah guda ne ya yadda babu mai basuwa sai Allah ya yadda babu mai hanawa sai Allah aƙida ta tsakanin shi da Allah mai kyau babu shirka ciki babu wani abin da ya taɓa aƙida ya tsakanin da ubangijinsa wannan taimaka wajen kiyaye matsayi ne da Allah ya rufe shi tun daga duniya har lahira na daga cikin wasu ke taimakawa wurin kiyaye kyawun dan adam na ciki da waje shine addu'a yawan addu'a koyo mutum ya kama addu'a Allah ya tsare mai mutunci ne yadda Allah ya tashi da kyawu ya mutu da kyawu ya tashi da kyawu ya shiga gidan aljanna da kyawunsa wa wata'ala ya ce ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum ka ce ku bai ko damu da ku ba ba dan addu'o'inku ba in ba don kuna daga hannu kuna roƙon Allah ba Allah bai kuda mu da ku ba saboda ka daga cikin abin da ke taimaka ma dan adam tsare mutunci ne shine yawan addu'a bayan haka yan uwa musulmi akwai al-muhasaba shine mutum ya dinka wa kai ne hisabi koyo shi kana yi kana binciken baya me kai baya wanda bai rike ka gyara saboda sayyidina Umar radiyallahu anhu ke cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi makan ku hisabi tun gabanin ayi wazinu a amalakum ku auna ayyukanku Kabla an tuzana lakum tun gabanin ba auna muku ba tun gabanin auna muku saboda haka mutum shi dinga wakai ne hisabi kullun zai sa da adam ya kiyaye matsayi ne da Allah ya tsaye shi na daga cikin abin da ke taimakawa akwai asabru hankuri malamai suka ce shi hankuri dama na daga cikin ɗabi'un da manya-manyan kyauta da Allah ka wada adam manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ba ta wada adam kyauta mafi gwadi mafi girma wanda yake Allah ya baka ka zama mutum mai hankuri ba hankuli na gyara mutum halitta sai hankuri na gyara mutum wato koye sai ciki ne da bayanai bayan haka yan uwa musulmi akwai al'iffa kamun kai rashin zubar da mutunci rashin kada kai kiwon mutum ta zube wana daga cikin abin da ke ka ce mu kama mutum wurin tsare matsayi ne da Allah ya da shi wa hiya sifatun tajal insan jamilan fi dakhilihi mahbuban inda rabbih subhanahu wa ta'ala kamun kai sifa ce wadda take sanya ɗan adam ya zama mai kyawo a boye ne mai kyawo wurin Allah mai kyawo wurin mutane suna ganin darajar ka in ka zama mai kamun kai bayan haka yan uwa musulmi malaman suka ce akwai al'afu wal i'rab wato afwa yahiya da kuma kai da kau da kai daga jahilan mutane doyin mutum yana rayuwa cikin mutane akwai masu tabi ne don koyo shi akwai wanda haka ɗaya ya kai ya taɓe ka kuyi sama sun ta faɗa da da shi to ana so ire-iren waɗannan mutane ka zama kau da kai gare su kamar yadda Allah madaukakin madaukakin da kubil afwa wa amr bil urfi wa a'rid an jahilin ka riki gwami, ka zan mutum mai rangwame ya mai yafewa da mai dage kafa sannan kuma ka ka zan mai kauda kai daga jahilan mutane bayan haka yan uwa musulmi akwai alqana'a wadatar zuci duk abin da Allah ya baka duka daga ka gode malamai suka ce ita wadatar zuci kanzun wata taska ce wadda ba ta kare ba duk wanda Allah ya halicce shi da ganin duk abin da an ka bashi yayi mai duk abin da an ka bashi alhamdulillah yana jin wadatar zuci ga abin da Allah ya wannan mutum Allah ya kawata shi koye Allah ya kawata shi bayyane duk inda ya ce bai jin kunya duk inda ya shiga sai an mutunta ya saboda mutum na wadatar zuci bai samu kai ne hadama bai samu kai ne tsinkan abin da an ka ba wani ba balai hasada ta kama shi ba a sa mai jin cewa ai abin da an ka bani bai san ba bale ya kasa godiya ga Allah maɗaukacin sarki duk wanda Allah ya taimaka da kana'a to wannan mutum Allah ya taimake shi ya ku yan uwa musulmi akwai yawan ambaton Allah duk wanda ka san kyawo ne ya tabbata kyawon ka na bayyan na bayyane na boye ya tabbata gare ka ka yawaita ambaton Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ya kuma masu imani ku yi zikirin Allah da yawa wasabbihuhu kuma ku yi tasbihi ga Allah bukratan wa asila sahida bari wasu bayan Allah Allah ya ce mutum in suka yi su ba su sai sun yi azkar sun gama in suka yi la'asar ba su sai sun yi azkar sun gama in suka yi magariba ba su sai sun yi azkar ko yoji suna cikin azkar din su in zai ci abinci zai ce bismillah in zai zama zai ce bismillah in ya gama ta zai ce alhamdulillah in zai shiga ban daki sai ya azkar ana son mutum ya cika rayuwa da azkar koyo shi duk inda kan motsa kana ambaton Allah Allah yana son mutane masu yawan ambatonsa wannan zai sa mutum ya kiyaye kawatai da Allah da sai ta tabo ya tafaye bayan haka yan uwa musulmi akwai mujalasatu ahli ilmi wa salihin zama da ma'abuta ilimi da kuma zama da nagartattun mutane zama da malamai da zama da mutanen kirki na taimaka mutum ya fake kawatai da Allah ya tashi da ita saboda akwai fa'ida mai yawa a cikin zama da waɗannan mutane bayan haka yan uwa musulmi akwai cin halal cin halal shine na goma wanda cin abin da ke kawata wa mutum boye sai da bayyane duk mutum da aka samu yana kauce mu haramun duk mutum da an ka samu haram ba ta bayan shawa duk mutum da an ka samu gaba yana faduwa in ya dauko haramun zai sawa gabaki ne wannan mutum Allah ya hake mai kyawo ne na boye da bayyane saboda mi saboda Allah bai sa bai kwaɗayin da haramun ko wace iri ta ko da jini ko da sassa yana cinta ba to Allah ya taimake shi ya faki kyawu ne Allah ya halicci wasu mutane kwaɗayinsu ya kai ga haramun ma biye ta suke yi za ka ji wani mutum ya buɗa ya ce ka bani na yadda in ci haramun lahira in biya ka wannan kalami na na waɗanda ba su san mi'a haramun ba kalami na waanda suke zai ɓata musu cikinsu da wajensu saboda ka muna kira ga al'ummar musulmi wallahi tallahi inda za ana yanzu mutum yi tattalin gyara koye da bayyane ne mutuwa tana ɗaukar matasa mutuwa tana ɗaukar dattijai mutuwa tana ɗaukar ƙananan yara to ana son mutum ya gyara halitta ta saboda ko da ka jima Allah bai da matsala tsakanin shi muna roƙonka ya Allah maɗaukakin sarki Allah ka gyara mu, Allah ka gyara halayenmu ka ba mu ikon kiyaye mutuncinmu Allah ka ba mu ikon kiyaye ɓoyenmu da mu, ya Allah kai muna arzikin gama wallahi ka sa mu cika da imani Allah ya tuntunin da a cikin ƙasanmu Allah ka san su Allah kai muna maganin su Allah abubuwan sun yi ƙarhin mu sun yi ƙarhin kowa Allah sai kai Allah ba mu da ƙarfi mu dubara Allah sai gare ka Allah kai mana maganin waɗannan matsalolin ka gyara mu na ƙasar ya ubangiji Allah ka gyara mu na ƙasar ka gyara mu na jihanmu. Allah ka gyara mu na garuruwan mu ya ubangiji duk masu sada hankalin mu Allah ka san su Allah kai mana maganin su Allah wancan bawan Allah da muka rasa a fese shugaban izala ne ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah kai mishi rahama su kuwa waɗannan mutane Allah ka isa mu da gare su Allah kai mana maganin su Allah ya gwada mana karshen su Allah ya gwada mu sun zama kariya cikin kasar mu ya ubangiji ya Allah mu roƙe ka samu gama lafiya Allah ka dukan iyaye mu da malaman mu ya Allah alhazzan mu wanda suka dawo Allah ka hutar da gajiya addu'o'in suka yi mana Allah ka amsa wa'anda annan bisa hanya su kuma Allah ya daro su lafiya ya Allah ka ashe ba mu baki ɗaya ka samu gama lafiya wa sallallahu wa sallim mubarak ala abdul rasul umma ila hamu yarhamukum rahman.